Barka da zuwa tashar tsakar gida. Hello. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Dawa. Da kai mana mai dale. Jin sawaya yan mataron nan ba. A baya, a baya, kowace budurwa yanzu a baya. A baya. Lamarin abaya ya zama sai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna a ƙasar Hausa abin ya wuce makaɗi da rawa. fara bayan bayyana magana a baya, ‘yan mata suka fara bayyana ra'ayinsu kan son samari su saya musu a baya, a rubuce-rubuce da bidiyo da sautin murya a kafafen sada zumunta. Kamar wasa sai abin ya fara yawa, wanda hakan ya karkato da hankalin jama'a kan wannan a baya. Inda har malamai suka fara kira kan iyaye su jakunan ‘ya'yansu mata, za a iya amfani da wannan dama don ɓata rayuwarsu. What is Abaya challenge? What, what is the meaning of Abaya challenge? We Abaya challenge? kuma duk wanda yake rayuwa a wannan duniya zai ga abubuwa ya fa inna ya ya'ish minkum fa sayara silafan kasira duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku zai ga sabani da yawa abubuwa na fada da addini abubuwa na canja tunanin musulmi abubuwa na kawo kirkiro abubuwa na canja mana tarbiyya kullum suna nan tana cewa ba ta san waye ba shedan ne ake shedan ne yake zama ya shirya abun ya sa shedanun mutane yan uwansa su yi masa aiki what is a baya challenge hauka dabbanci kidahumanci da rashin hankali what, what is the meaning of abaya challenge wai abaya challenge kurin riga bakar riga wai abaya wai 'yan mata samari su ta sai musu abaya da haka wajen wannan sayan abayan wata ta ce a sai mata abaya yanzu haka masu harkar abaya ne allah kiyaye suka je suka kulla wannan abin su ma don su samu kuɗi business ne ya yi iyaye ku kula ‘ya'yanku ‘yan mata za su fita hira tunda ku kun ce ku sakakku ne sun fita hira da mazaje sun dawo da abaya ko ka ji ana cewa zai ya mata alkawarin zai mata abaya to ke uwa da tsayaki ba kya son abayarsa wallahi tallahi ku ja kunyan ‘ya'yanku bana kuma shedanin ta hanyar abaya zai kwashe ‘yan mata wannan abayar inda hali ku 'yan mata ma ku haƙura da ita ta fi muku alheri in kuna da hali an sai muku kuna da ita fa ni'ima idan ba ku da hali ku manta da ita abinda Allah ya hore muku in ma ba ku da shi ku yi hakuri. amma mun ji labari ko da yin wannan kiraye-kiraye sai fa abin ya zama abin tsokana ga duk macen da aka gani da wannan riga ta a baya har kuma abin ya fara zama abin magana duba da yadda abin yake neman wuce makaɗi da rawa domin da zarar an gama ta da abaya to fa ta zama mujiya a cikin al'umma inda yara da manya za su fara tsokan ta kamar wacce ta yi wani abin kunya Me abaya sun sha ruwa ya sa wannan shahararren mai nasiha da bada shawarwari a dandalin Instagram, Muhammad Rabiu Dantine, wanda aka fi sani da Young Stars. Ya fito ya dogon jan hankali cikin bacin rai kan wannan gidadanci da suke ga dan matan da suka saka wannan riga ta a baya. Ba da nuna tsaraici ko wani ashararanci ba. Assalamu alaikum warahmatullah. Am bayan Allah dan Allah me yasa mutanen ba su iya daukan abu da digimi bane? Batun a bayan nan a baya ni na ma rasa ma me zance. An yi wani ya mun magana from the beginning of the saga cewa ai magana akan a baya sai na ga abin abin dariya ne when it started from Twitter na san inda abun ya faru. sai ɗauka abin wasa ne ana yi ne just for fun fun tun da abin kuma ya zo ya dawo ya aggravating to wani stage yanzu gashi kana ji kana gani wai yarinya sai ta wuce a titi ana mata ihun a baya tun ana kananan yara na yanzu babba da ƙato da girmanka da girmanka ka wuce wai kaga mace tana a baya na ga sun wuce mata na ruwa baka taimake su ba kuma sauke glass din mota kuna musu ihun a baya wani irin abu ne wannan saboda ya mace ce ba za ta iya maidawa ba ba za ta iya zagin ka ba kai yanzu in maza ake ma da su da masu watsa ma zoko da da da da da da soft drinks waye ya fi kauyanci saboda ya mace ce suna da rauni ba za su iya juyowa su zage ku ba su juyo su zage ku ku ce za ku take su domin duk namijin da as an adult namiji mai hankali da zaka kalli ya mace ka kalle ta ka ce mata a baya ka mata ihu saboda wani kaya da ta sa the next thing da za ta yi wani abu dukanta za ka yi saboda yara mata ne suna da rauni sai dai su koma gefe su Allah kaɗai ya san yaran da aka sa kuka saboda batun a bayan saboda ba ka bace ba ka bace ba ka bace ya zaka jin aka ka haka wannan wani irin abu ne saboda ‘ya'ya mata ne su koma gefe su su abin na cin su a rai what is this zunubi ne Allah suka saba ma a bayan nan ba sabon abu ne an daɗe ana sawa ballantini ka ce yayi ne ni na rasa me ya kawo wannan abin ba sabon abu bane kai ne kake ganin a baya akwai ta sama da miliyan ɗaya in baka sani ba so mai so sai ya fasa sawa saboda kai na wuce masallacin idi na yara na ihu a baya a baya me kika yi sata kika yi ko dan wani ta da ka haba dan Allah mu da kanmu muke koya ma yaran mu yadda za su wulakanta yayan mu mata because ka yi zo ka yi ihun a baya a baya yara na gani sun koyi iyo a baya a baya ina ake kallon yan mace ba za a taba ko namiji ko me zai sa na ga wani ma ya rafe jikin shi da alkafani ya tafi masallaci lami lahiya lo a wannan sallah ba wanda zai mu namiji haka saboda namiji na da karfi zai juye da ke kai zaje ka ku buge in buga ya mace ba inda zai iya da kai kana da kanwa ina da kanwa in baka gyara in aka makanwa ka haka ya zaka ji wallahi mutane mu gyara wannan ya ma wuce kauyanci ya koma abin ya koma wani abu ya fara shiga dabbanci ko wani abu wallahi in mutane ba su gyara ba duk wanda ya miki ihun a baya duk wanda ya miki ihun a baya ki capturing fuskar ki kira yan sanda su zo su miki ram da shi a je a basu kashi in mutum ya ji a jikin shi la'alla ya koya hankalin aka daya biyu aka ga wata ta sa an kama mutane akan ihun a baya a baya la'alla ma koyi darasi shi ne tabban za da wofi kai daga masana'antar kanyud ma jaruma asiya ce ta nuna ɓacin ranta kan wannan lamari inda ta yi nata bayanin kamar haka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Asiya Ciya Lady. Yan uwana musulmi ina so in yi amfani da wannan damar in yi magana akan abaya da ake ta magana abaya abaya. Yanzu fi sibilillahi yan uwa. Tsakani da Allah shi kenan kai baka da iyayen da za su iya siya ka abaya sai saurayi. yanzu shikenan sai ka je ka yi iskanci sannan zaka sa a baya yanzu mace ba ta da damar da za ta iya sa a baya ta fito shikenan an dinga tsangwamanta a baya a baya me illa a baya a rayuwa naga tana ɗaya daga cikin sitira wacce ake so ma mace ta sa ta rufe jikinta idan yau ka ɗauke hijabi akwai wata riga wacce ya kamata mace ta sa sama da a baya amma yau shine zai sa mace ta fito a rinka tsangwamanta ana a baya ana jifanta ana janta wannan wani irin a rayuwa muka shiga ciki ne wannan wani irin al'umma muke ciki ne fi lahi jama'a wannan ba ma kyauta ba ma yi wa kanmu adalci akan maganan a bayan nan magana ta gaskiya kuma mun fasan daidai fa mun fasan cewa ba dole sai ka je ka yi iskanci zaka sa a bayan nan kafin a fito mutum miliyan nawa ne suke sa a bayan su je su siya da kuɗin su sa kafin a yi magana akan nazancen sallan nan to yanzu wani irin shiga ake so wani irin kaya ake so mu sa misali kaya nawa saurayi ya siya wa mace kaya nawa samari za su yawo 'yan su kafin a baya wani saurayin ai ba illa bane dan ya ɗauka kuma shi ma ya siya wa mace me ya ake illa irin aje a amfani da ke a kwanta da ke a baki a baya shine illa to ai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba ba lallai dole kowace sai ta je ta yi iskanci sannan za a bata kuɗi ta je ta sai a baya ba wasu iyayen su ne suka siya musu a duniya ba za ka iya kirga iyaye guda nawa ne suka siya wa ƴaƴansu a baya a sallar nan su je su saba ba za ka iya kirga adadin yayyanni waɗanda suka siya wa ƙannansu a baya su je su saba haka ba za ka kirga samari bala adadin waɗanda suka siya wa ƴan matansu a baya domin Allah su zuciya su ɗaya su je su saka ba duk da ai ba za a rasa waɗanda sai an je an yi iskancin da su sannan a basu a bayar ba amma ai ba duka za a tara a zama ɗaya ba shi zai sa a ce a tsangwame a baya ba tunda sutura ce mai kyau sutura ce wacce musulunci ma ya halatta ma mace ta saka ta rufe jikinta to dan girman Allah yan uwana dan girman Allah dan girman Allah dan Allah wannan abun ya tsaya haka mata da yawa suna so su sa a baya su fita amma suna jin tsoro kaga ba mu yi wa kanmu adalci ba sannan sauran iyaye da suka siya wa 'ya'yansu su ma ba a yi musu adalci ba saboda wasu samari sun je sun siya wa yan matan su kuma a ce shikenan wai kowa ba zai sa a baya ba da kasa sai a dinga tsangwaman ka fi sibilillahi ya kamata mu gyara mu dinga yi wa kanmu adalci kuma mu dinga yi wa kanmu kyakkyawan zato fi sibilillahi